السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وعد الصابرين بغير حساب dukkanin godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya alƙawali ga masu haƙuri ba tare da lissafi ba wa asaba shakirina ala ni'ami bi dawamiha wal izdiyad kuma Allah shi ne wanda ke sa kan kama masu godiya akan ni'imomin da ya yi musu Allah zai dawoma musu da wannan ni'ima kuma ya ƙara musu matuƙar sun gode وأشهد أن لا Ilaha Illallah الله la لا شريك له من غير شك ina shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya ba tare da shakka ba ba tare da kokonto ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidar rusul wa khulasatul ibad kuma ina shaida lallai hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne shugaban manzanni kuma tatacce daga cikin bayan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi sallama da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako amma ba'du ayyuhan nasu taqullaha ta'ala bayan haka ya ku mutane ku ci gaba da jin tsoron Allah wa kunu ma'as sadirin ku kasance tare da waɗanda suke masu haƙuri fa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab abin sani Allah yana ba da sakamako cikakke ga waɗanda suke sun yi hankuri Allah zai ba su sakamako ba tare da ya musu lisani ba Allah ka sanya mu a ciki wasabru ya ibadallah hankurin nan dai da kuke ji ya ku bayan Allah ni ake ce ma hankuri hafsun nafsi ala ta'atillah shine kai kokari ka daura ranka ka tsara ranka akan abin da ya shahiwa Allah da duk wanda ka gaina wa Allah da'a to rayuwarsa ta daure ta akan ni akan wa Allah da. wanda bai da wannan hankuri bai iya haka wa hafsiha an na abin da ake ce ma hankuri ka tsara ranka an ma'asiyatillah daga saba ma Allah madaukakin sarki wanda kaga zai saba ma Allah ga dukkanin nau'ukan sabon Allah yayi kokari ransa ya dauri ta shi ko wanda kaga yana saba ma Allah shi ko ya sake ransa bai dauri ta ba وحبسها عن التسخط من أقدار الله kuma ya kasance rayuwarka ake ce hankuri ka daure ta ga abinda ya shahi kaddara Allah abinda Allah madaukakin sarki ya kaddaro ma yadda zaka kasance ko abinda ya same ka sai ka daura ran eh wanga hukunci na na Allah hukunci na na Allah kaddara ta ta ubangiji sai ka bar ma Allah kayansa wa ma'udhi al-insanu aqa'an khayran wa awsa min as-sabr saboda haka ya kai bawan Allah wallahi ba a baiwa mutum ba kyauta wadda ta hi alkhairi wadda ta hi yalwa kama Allah madaukakin sarki ya baka hankali kada ka yadda a ce kai baka cikin masu hankali kuma wallahi wani haka yake da an ambace sai a ce wani ai babu hankali amma da an ambace wani sai a ce wani akwai hankali to Allah ka sanya mu ciki fa idza sabbara al-insanu nafsahu ala ta'ati Allah ya kai bawan Allah in mutu ya yi ƙoƙari ya hankurtar da rayuwarsa akan wa Allah da'a akan kiyaye dokokin Allah akan biyan umarnin Allah wa sabara alaiha gari zata lahu wa ya yafrahu bi fi'liha wallahi abin zai kasance mai wata ɗabi'a wadda zai dinga yin farin ciki da samuwarta sa'annan zai damu lokacin da ya rasa ta Fa'iza sabbara sabbara nafsahu anil ma'asiya idan mutu ya hankurtar da kansa akan saba ma Allah ta'awwada tarkul ma'asi wallahi sai ya kasance wannan ya saba ma kansa rayuwarsa sai ta saba masa minana barin saba ma Allah madaukakin sarki wa saratil ma'asi makruhatun ladayhi wa mabi wa bagida indahu yafrahu bi faqdiha saboda haka sabon Allah sai ya kasance abin kyama abunsa yana kin saba ma Allah madaukakin sarki Ha'adatar datar da shi da tuba saboda haka ya ku bayan Allah idan mutum ya haƙurtar da rayuwarsa bai yi hushi ba ga abin da Allah ya ƙaddara gare sa sara radiyan mutma'innan bima qaddarahu Allah alaihi sai ya kasance mai yadda mai miƙa wuya mai natsuwa ga dukkan abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara masa in asabat hudarra sabara fa kana khairan lahu wallahi in cuta ta same sa in damuwa ta same sa in baƙin ciki ya same sa sai kaga yayi hanguri kuma dama ya kasance shine alkhairi gare sa wa in asabat hudarra in warin ciki ya same ya samu ci gaba ya samu jin daɗi, ya samu wani abu shakara sai daga hannu ya gode ma Allah madaukakin sarki Faka kana khairan lahu saboda haka. haka ya ku bayan Allah ya ku musulmai kana ta jin ana cewa hankuri hankuri hankuri akan abin da ya shafi musiba yana yiwa ila wata jarabawa bata taba samun ka ba fal insanu shi dai mutum in dai mutum na yusabu bi musibatin fi nafsihi wallahi za a iya samar da shi da musiba ta bangaren abin da ya shafi shi kansa gangar jikinsa Allah madaukakin sarki ya kawo masa jarabawa Allah ya jarabce sa da rashin lafiya lafiya kuma ya kasance ga jikinsa tsawon lokaci ya yi ta addu'a ya yi ta roƙon Allah bai wagga asibiti bai wagga asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ƙi daye wannan rashin lahiya wa musibatun fi ahalihi Allah zai samun ma da musiba a cikin iyalanka bangaren abin da ya shahi matarka bangaren abin da ya shahi 'yayanka Allah maɗaukakin sarki ya kawo ma jarabawa ta bangaren su na wani abu wanda ke ɓata mare ya ya saka cikin cikin damuwa wa musibatun bi malihi shi dai mutun in dai mutun na wallahi Allah zai kama musiba ta abin da ya shahi dukiyarka Allah ya kawo ma jarabawa wa musibatun fi ashabihi Allah zai iya kama musiba jarabawa bangaren abin da ya shahi abokanka wa musibatun fi nawahil ukhra ga Allah zai iya kama musiba da jarabawa wasu bangarori daban-daban fa idza qabala hadhihi al masa'ib idan waga musiban duk inda ta kasance lokacin da ta faru sai ka fuskance ta bi saburi kai hankuri wanta zarul faraj min Allah sai ka jira kuren yi wa abin daga Allah Saratu. atil masaibu takfiran li sayyi'atihi to ka saurara ga albishir na harko wannan musibar matakin harko wallahi za ta zama takfiran li sayyi'atihi miyagun ayyuka waɗanda ka yi tsakaninka da Allah zai yi kan mutu wannan lokaci ka jira ni tashin kiyama Allah zai babbaka ka cikin wutar jahannama to sai a kawo ma jarabawa ta waɗanda ɓangarori. saboda Allah yana son ka Allah yana ƙaunarka Allah yana son ya daga matsayinka a ranar tashin kiyama takfiran da sai ya ajihi dama rana kaza ka saba ma Allah rana kaza ka yi ƙarya rana kaza kai annabiwanci rana kaza ka ci haramun rana kaza ka yi ƙarya rana kaza ka saba alkawali duk ba saban Allah ba ne to wanda jaraba da Allah ya kawo ma sai kai hankuri to sai ta zama takfiran lisai aji waɗancan miyagun ayyukan sai Allah ce a cire kaza a cire kaza a dibe kaza a dibe kaza a dibe kaza saboda mi saboda mun jarabce sa bai yi shirka da Allah ba bai yi kuka ba bai koma bai kai ma kowa tsara ba ya yadda ni Allah mahalicinsa ni ni kawo masa wannan jarabawa warif atan fi darajatihi kuma kuma sai Allah ya daga darajarka kai wa qad waradatil ayatu wal ahadithul kafira wallahi ayoyi da hadisai masu yawa sun tusgo a cikin wannan Allah ya ce wa bashiris sabirin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mai karatu ko mai sauraron karatu kai bushara ga masu hakuri suwana allazina idza asabatuhum musiba sune waɗanda idan wata musiba ta same su kaga sai aka zo da abin na kira Allah ce musibatun ba ce almusiba ba ko ni karancinta ko ka san ta inda za ta taho ma ba Kalu tana zuwa sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ai mu na Allah muke ga Allah za mu koma ai rashin lahiyar da Allah ya jarabtan da ita aini kayan Allah nake halitta Allah nake Allah ya jarabce ni kudin da a ka kasa gaba ɗaya kasa su wajen kasuwanci ka dawo babu gomi sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka koma ga Allah madaukakin sarki duk abin da kan rasa kai ka koma ga Allah Allah ya ce ayi bushara da gidan aljanna ga duk wanda wata musiba ta sama tana zuwa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama waɗanga suna da nau'uka na tausayi daga Allah maɗaukakin sarki da tsira daga Allah Allah ce wa la'ika humul nuna. waɗanda fa jarabawa ka samu waɗanda fa musiba ka samu su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una su bar ma Allah kayansa Allah ce waɗanda su ne shiryayyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma min muslimin babu wani musulmi yusibuhu alan wanda wata cuta ka samu min maradin rashin lahiya ta fama siwahu ko abin da ba rashin lahiya ba illa hatta Allah min sayyi'ati kajiya manzo Allah ce kwace Allah ya karkare mugun aiki ashe shi mai imani da haka gani duk inda jarabawa ta zo masa wallahi alkhairi na amma ba musu alkhairi na duk da gamu ba mai son ya jira na tashin alƙiyama a mai da ya duka ko akwai wanda ke zuwa haka nan to in jarabawa ta tuma kai hankuri talauci na ya hankuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ban haka ba kan kai surutun banza kan ka dora maganganun banza ka dora jin haushin mutane mutum bai ma komi ba sai baki sai zagi sai kasahi saboda ni saboda Allah ya daga darajar sa kai bai daga darajar ka ba baka yi hankuri da abin da Allah ya darace ka da ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una muni na Allah nake ga Allah zan koma kayan Allah nake abinda Allah ya zarafin da shi eh haka na Allah ya baka da shi ka eh gare ka kana so ne Allah ya anshi abinsa Allah ya baka mata tana kyautata ma tana mutunta ka tana girmama ka Allah ya anshe ga ka da mahaifiya ga ka da mahaifi kana zuwa kana gaishe su su ne ma azwa'ina na alkhairi sai Allah ya kabe abinsa suna tahiya ranar da labari ya taho kuma baba ya rasu inna ta rasu mata ta rasu ɗanka ya rasu abokinka ya rasu dukiyarka ga ta motar motarka ta taso kana waya ta yi haɗari ta kone gaba dai sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma ya kasance abinda ka faɗi ga bakinka har cikin zuciyarka haka na ka bar ma Allah wallahi ka ga abinda Allah madaukakin sarki ne to inda matsalar take ko ba kai hakuri ba biza kai an ce ga mota katan ta haɗe ta ƙone wayoyi Allah kana kuka kana hirge-hirge kana faɗin maganganu to niza kai in ma ba kai hankulin ba za kai ashe gara tun bidayatul amr wannan aqida ta shiga cikin zuciyarka duk abin da ya zo ma wallahi kada ya za ka bar ma Allah duk abin da kaga ya kasance dama haka Allah ya tsara inna ma za a arada shai an yaqula da kun wallahi da Allah ya ce kun shi kenan an gaba billahi allazi hukuncin Allah sai ya zartu to wannan ita aqida musa cikin zukatan saboda haka shi mai imani wallahi babu wani iska wanda zai taso na wata darabawa in dai akwai imanin na gaskiya wallahi abin ya girgiza sa yanzu mai wa'azi ya tsara wa'azi masu kidnappers masu ta'addanci masu kashe-kashe duk abin da ya kawo musu wannan rashin hankuli musu yadda da matsayin da Allah ya aje su ba in mutu ya da matsayin da Allah ya haɗe shi wai kana zuwa a haka baki da kai a kama wani wani a ce cikin daji wai wai kai ka ɓoye wani can wai wai ana ciniki wai a baka kuɗi in mutane ba su ganin ka in jami'an tsaro ba su ganin ka ya da ya halice ka yana ganin ka hankuri na ka ƙi ga matsayin da Allah ya aje kawai ba da. ga wasu nan suna jin daɗi suna hawan manyan motoci sai ka ƙi hankuri kai ce duk a mutu duk a halaka sun za ka halaka wallahi za ka samu matsala Allah ya samu kasance cikin masu haƙuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa haqa Allah min sayiatihi kama tahattu shajaratu waraquha kamar yadda ka san itanya tana tana zubar da abin da ya shahi gayyakinta wa qala li min as-sahabiyat Allah wata rana yace da wata mata daga cikin sahabbai abushiri manzon Allah ya ce mu ga mace ki bushara ki farin ciki da gidan aljanna fa idza marida almuslimu manzo Allah ce musulmi rashin lahiya zahabu Allahu bihi khatayahu don Allah zai sa malaiku kurakurai ne sabo ne na tsakani ne da Allah sai Allah ce ma malaiku bawa na ga hitan na da rufe da rashin lahiya ga hitan kalmomi masu kyau ka hituwa ga baki ne ku dauko littafi ne ga sabo can taba taba sai Allah ce a buri a shahi a cire kama ta sabon na rukubus alhadi mazu Allah ce yadda ka san wuta yadda take tafiyar da wannan kazanta da aga ƙarfi ka je makera in an ka safakin ƙarfi cikin wuta an ka bashi wuta an ka zuga zugi an ka ɗauko an ka aza saman ƙarfi an ka sa guduma ana bugawa ai ka ga yadda kazanta ke tafiya sai ƙarfe ya koma fari kan mai kyau to wallahi in Allah ya rubuce ka da rashin lafiya ko ina na kai hankuri kan bar ma Allah wallahi haka Allah madaukakin sarki zai mai ka tsakanin ka da zanubanka yadda ka sa an dauko karhin can kazan kazan ba ka ma zai ya taba ka amma a ƙarshe kana ganin shawar sai yana kyalli lokacin da Allah ka ma jaraba ta rashin lafiya kai hakuri wallahi haka Allah madaukakin sarki zai mai sheka. ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma ya zalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina wallahi bala'i da jarabawa da musiba manzon Allah ya ce ba su gushewa bil mu'mini wal mu'mina ga mai imani namiji da mai imani mace fi nafsihi wa waladihi wani lokaci bangaren jikin kanka kanka wani lokaci bangaren iyalinka hatta yalqa Allah ta'ala har sai ya hadu da Allah ma alaiha khadi'a ko da yake zuwa gaban Allah babu kurakure to Allah ya goyi. ko da haka zuwa gaban Allah kana tunana yi ma hisabi rana kaza na aikata kaza rana kaza na aikata kaza kana jin tsoro ka ta gaban Allah sai ka ji Allah ya ce ai ai aljanna da shi kana mamaki sai Allah ya ce ai rana kaza mun kawo ma jarabawa mun yi ma kaza har ka kasuwancin kana son ta bude ta tsinke ma bangaren iyalinka jarabawa bangaren ƴaƴanka jarabawa bangaren matanka jarabawa bangaren makotanka jarabawa bangaren dukiyarka jarabawa bawa kai hankuri ka bar ma Allah ko da haka zuwa ranar tashin alkiyama kurakurai duk an kebe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani musulmi da yake taka kai ko da kaya na fa ma fauka ha ko abinda an sama ga kaya illa ka taba lahu bi hadaraja sai Allah ya rubuta mai aikin kwarai an karkare masa gon aiki kai wani hadisi ya annabi yace sudarul mu'mini ciwon kai na mai imani wa shaukatin shaquha ko kaya wanda yake takawa aw shay'in ko wani abu yuzihi wanda ke cuta masa yarfa'uhu Allahu biha yawmal qiyamah daraja Wala Allah zai daga matsayinsa a ranar tashin alkiyama saboda haka ya ku bayan Allah musulmai kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisi ma yake cewa ma min kunna min imra'atin manzo Allah ya ce babu wata daga cikin ku ya ku mata taqaddama salasatu min alwalad ya'yanta guda uku Allah ya bata don Allah ya karbe illa kanu laha hijaban minan nar fati wallahi sun zama mata shamaki daga wutar jahannama fa qalat imra'ata sai wata mata fa qalat imra'a sai wata mata daga cikin mata ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata mata wadda Allah zai karbe mata ƴaƴanta guda uku Fati sun zama mata kariya daga shiga wutar jahannama sai wata mata ta ce ya rasulallah wasnaini ya manzo Allah wata adda ɗaju wa Allah ya karɓa fa kala manzo Allah ya ce wasnaini haka nan mace mai ɗaju Allah ya karbe ta ya hankuri sai sun zama mata shamaki daga shiga wuta hankuri shi adda wahala shi na adda wahala saboda haka waɗanga hadisai da duk waɗanda sun ka tisgo busra lil mu'min wallahi bushara ta da mai imani wanda zai samu sakamako lokacin da musiba ta samu ya hankuri Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku na jarabawa Allah ya ce fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer saboda haka ya ku bayan Allah mu koma ga Allah madaukakin sarki saboda mi saboda wannan abin da Allah madaukakin sarki ya bamu domin hankuri da kuke gani ta bangaren addini bi manzilatir ra'si min al-jasad yadda kasan matsayin kai kaina ga jikin mutum fala imani liman la sabra lahu ai babu imani ga duk wanda bai da hankuri wa man yatasabbaru sabbiruhu Allah duk wanda ya nemi hanyar hankuri sai Allah ya hankurtar da shi ba a baiwa mutum wani abu wanda ya alkhairi ya shi abin nan yalwa daga abin da ya shahi kyauta ba kai wallahi siffa ce ta yan aljanna hankurin ma Allah ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa wa salama Allah ce ga su can an sakanka musu da wata irin shigiha da wani irin daki a gidan aljanna saboda hankulin da sun kai ana haɗuwa da su tahiyatan wa salama ga gaisuwa daga Allah assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna kullu musu ko ina suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda bi saboda hankulin da kun kai kai ka ji hankali kace sai ka saba ma Allah sai ka yi ta'addanci sai ka hada abin da haka so sai ka aikata abin da haka so sai ka ce inda haka so inda Allah maɗaukakin sarki bai yadda ba Ka kaga baka yi hankali ba wallahi ba ka samu salamun alaikum bima sabantu ina Allah ya da kai jahannama Allah madaukakin sarki yayi da kai zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai akwai wani bawan Allah lokacin da an ka halbo kibiya ta samai ya ji ji bala'i sai ta koma gehe ya ɗauki yuka ya daka makansa sai ya yi da mutuwa wai don kashe wahala sabai sun kace a hani allahu manzo allah ta na magana hani allahu yi ɗan wuta na ya ƙi hankuri ya yi da kashe kansa wai kashe wahala ɗan wuta na ya yi jahannama in jiwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ya ku bayan Allah duk abin da mun ka gani wallahi mu bar mu Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki lokacin da yake son mu lokacin da Allah yake son mu lokacin da yake yake jarabtar mu ku saurari wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace azaban li amril mu'mini manzo Allah yace mamaki ga lamarin mai imani inna amrahu kulluhu khairun manzo Allah yace lamarinsa kullum dukkaninsa khairun alkhairi na walaita zalika li ahadin illa lil mu'mini manzo Allah ce babu wanda adda wannan in ba mai imani ba in asabatu sarra shakara in horin ciki yanzu ya gode ma Allah ce ai daga Allah na fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu ya kasance shine alkhairi gare sa saboda haka ya ku bayan Allah mu je mu nazu, mu kwantar da hankalinmu duk abin da ya zo muna mutuna da ayin gada hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu bara ma Allah madaukakin sarki kayansa ko da kai ta addu'a kai ta addu'a to kai ta godiya ga Allah lokacin da Allah ta'ala ya kawo ma daraba kai hankuri wallahi sakamakon ka aljanna wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani mutum wanda za an shema ma habiba tayi waɗanda ƙwaye idanu Allah ya an shi maka koma ba ka gani kai hankuli ka bar ma Allah illa a wata huljanna Wanzu Allah ce wallahi Allah ya alƙawarin aljanna kawai zai sa kan kama da ita amma in ka kasa hankuli kai ta ɗumumuwan banza na shirme rayuwar ta to ta ƙare kuma ka je na tasha alƙyama ka sha wutar jahannama mu kasance masu hankuli mu kasance masu bar ma Allah duk abin da mun ka gani wallahi mun kai haka tun da nan za mu samu da tsoron kwanciyar hankali za ka ji kai kanka ka shiga cikin masu hankali waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi ba to Allah ka sanya mu a ciki Allah shi gafarta mana zunubanmu Allah ya karkare mana kurakuranmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الذي وعد الصابرين بغير حساب وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها والإزدياد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والمآب وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصابرين فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر يا عباد الله حفظ النفس على طاعة الله وحفظها عن معصية الله وحفظها عن التسخط من أقدار الله وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر فإذا صبر الإنسان نفسه على طاعة الله وثابر عليها صارت غريزة له وطبيعة يفرح بفعلها وإذا صبر نفسه عن المعصية تعود ترك المعاصي وصارت المعاصي مكروهة لديه وبغيضة عنده يفرح بفقدها حتى وفق للتوبة منها وإذا صبر نفسه عن التسخط من أقدار الله صار راضيا مطمئنا بما قدره الله عليه إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فالإنسان يصاب بمصيبته في نفسه ومصيبة في أهله ومصيبة في ماله ومصيبة في أصحابه ومصيبة في نواه أخرى فإذا قابل هذه هذه المصائب بالصبر وانتظار الفرج من الله صارت المصائب تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في ذلك فقال عز من قائل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سوى إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وقال لامرأة من الصحابيات أبشري فإذا مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال الباب البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتب الله بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة وقال صلى الله عليه وسلم صداع المؤمن وشوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقال فقالت امرأة واثنتين فقال صلى الله عليه وسلم واثنين فهذه الأحاديث يا عباد الله وما ورد بمعناها بشرى للمؤمن يحتسب من أجل بها المصائب التي يصيبه الله بها فيصبر عليها ويحتسب ثوابها عند الله ويعلم أن ذلك من عند الله تعالى كما قال الله سبحانه سبحانه وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله رب الرحيم الرحمن الحكيم بما يقتضيه في كل زمان اللطيف بعباده هينا تقلقلهم الهموم والأحزان الذي وعد الصابرين أجرهم بغير عد ولا حسبان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صبر على أقدار الله وعلى طاعة الله وعن معاصي الله وعن إيذاء بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فما فلا إيمان لمن لا صبر له ومن يتصبر يصبره الله وما وضي أحد أعضاء خيرا وأوسى من الصبر وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والضعف والخوف الغفور والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وحلية الأصفياء المتقين قال الله تعالى عن عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقال عن أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما لما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك وعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أهوال يوم القيامة اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر وإنهم فمن المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم رحمكم الرحمن